idan na ce maza suna cikin dalilin da ya sa lesbian ya zama rampart kar ku ga laifina saboda ni mace idan suna soyayya da junansu ba su double dating kuma idan mace ta ce tana son mace do you know how difficult a mazayin a ku maza kun san courage da kuke tarawa kamun ku je ku samu mace ku ce wani kuna son ta it's either one or two things it's either ta ce maka bani yi ko ta ce tana yi kowane namiji yana hating failure a ce ya je wadannan mace ta ce mishi a to har idan na mace za ta bude baki yi ta ga yar uwarta na mace wai ina son ki na tabbatar maku she can go extra mile dan ta ga ta faranta ma wannan yarinyar rai me zai hana maza ku canza ko lesbian zai rage a duniya wasu ma da ya proud of it sai kaga suna ce ni lesbian ce fa wasu mazan sai kaga suna ce ai ni na fi son budurwa 'yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce mun kana so ka ga ka da yau da budurwa 'yan lesbian kuma ni ba 'yan lesbian ba ne for me to please you in my foolishness, for me to please you a ɗan wawan sani na Say, in so in je in abin da bai dace ba saboda in please in ɗinka a matsayin ka